abin da ta faɗa shi ya a gani in ta ce A eh ko a'a haka ne yau na sa mata to ga kinan gashi ai ki san me ke faruwa waya yake so ce sai ya zo wajen ki in kin amince in biki amincewa ba zan ce waya ba waya kuma ah, shi nan gaki tu abin da kika ce na ce ke ce me yi tun yaushe nake cewa ka sai mai ba baka sai mana ba amma sai yanzu shi zaka sai mai ba saboda shi kanin ka ne ai na gaya miki na ce mu ta hutar da shi ne zai gaya miki in kin yadda in biki yadda ba saboda ki ai akwai matsala na da ki shi kuma dan uwana ne amma bai zama lalle bane ba dama na ce tambaye shi amma ke miki jira ne ne ce miki karshen wata ai ko gaskiya ni dai ban yarda ba an tunan Allah ce maka kaf abokai na Allah bai ba wanda bai da babban waya ni kadai ne kin goyi da nake kuma duk dariya suke goyi duk inda na shiga cikin taimaka tun tuni ba a sayi ba sai kai yanzu a taimaka taimaka mu gaskiya dai ban yarda Allah ki taimaka in ta yarda sai ma karama in ba ta yarda ba ka hakura ko ba ka yaya ina da babbar ka gani ni ina da karamar babbar ce nake bukata sai mu ta abokan Allah ya dariya su ga ki gashi kalle ta ita idan ba ta yarda ba ni ina kallon ta Allah ki taimaka ai dai kaga abin da na gaya maka ko ban yarda ba kawai je ka ka ba mu minti za mu shawara dama cewa ne ainihin ina jin daɗi a rayuwa duk abin da kika ce sai na yi shi ba yadda za su yi ruwa na ni ba wanda nake gani a ido na na bude ko ina bacci sama da ki to ni ma abin da na gani kin yaushe nake cewa ka sani waya ba ka sani ba a'a ni ai ba zan sai miki irin wannan tawa duk tawa ta tsufa nake so da sai miki yes wa shi ko ko ta dubu ɗari wai dubu talatin ko ashirin na samu zan siya mi amma ba yanzu ba amma tun da kin ce ba za a siya ba ba za a siya ba uban mu ɗaya uwan mu ce kawai ɗaya. Kowa da uban sai hin ko ya ke gani Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka duk abin da yake so sai na miki wallahi kuma an kusa an kusa raba mana gado kwanan nan wallahi ba abin da ba miki ba ina kishiru kawai giwa ta faɗi Allah ya miki albarka dan Allah dan mun kallon nan da ke mu to <laughs> yo Allah na Allah ya bi na ya abi ah. alhamdulillahi wo bare wahala wacce je wo wahala ta ina wahala wacce je wo ta ina ba ni kudi ke ne eh? Allah shi ne wajen kuturu banki kai kin kari ku malam kin ce mallam ce na na doki kudi na bashi an ce mun an yi ni ban ga komai ya samu ba har yanzu wannan mutane ba su tare ni ba saboda ka dawo mun da kudi na je in ga mallam bongo mallam ba na ganki na ga mallam ba ni na wajen kuturu banki an ban da ba yan rabe kabila wa ya gaya maka ana abu duka ɗauka iya wa'annan malaman idan aka bi su a hankali aka ba su kuɗi suka yi aiki a hankali biyan bukata take zuwa amma yau da zaka ce kai ɗaya kawai daga abu ai mala kai duro ai ni su ni da ya kawo ba ni kudi na wa nan gansu ba ni kudi na nan gansu kai mun ordinary language eh shi na iya na ce ki bani kudi a nan ganshi akan hannunawa don kutu banki kaka ƙara zagi <laughs> na kuturu banki kaka ƙara zagi na kaki kaki sa mun fashi na bai fati ba kani ko hirawa kai kai kai kai dina hankali bawo kai dina hankali bawo cika wannan riga kai cika wannan riga kuma ki da kyan kyan kuka ebi ko laye laye o kutu ba nan kai dawa kai ba laye nan guru dawa take ba ni kuri na wa ke kutu ba ki ba ni kuri kutu ba ki kutu ba ki ah! wasa ne ba wallahi na ramu da ye ye ye ye ye ye Allah in ka na ga gidan da n a z u a ina z u a Yeah. abin da yake damun ki bukata za ta biya amma aiki za a yi wanda ya fi wanda aka yi a baya sai an yi gagarumin aiki ba sai an gagarumin aiki yawwa kina bukatar bukatar ki ta biya ina bukata bukata ta biya ko ma ne ne ba aljani da yake shiga jikin hukuma ta ana ce mai dan tagwamashi shi wannan aljani dan tagwamashi shi dama shiga jikin mace yake da suke neman biyan bukata to sai sai ya rika tokare bukata to shi za a cire za mu shiga daga ciki domin a cire miki amma fa sai in kin yarda dan mu ba ma son gaddama na yarda masha Allah haka muke san irin ku <laughs> bukatar ki za ta biya wani lokacin za ki ga kina ba ta rai kina dan zazzara idan ko haka ah taba mishi ne shiga daga ciki alaihi wa alaikum salam ta ya kike wallahi lafiya na yau sai komai ga miki komai ta fi daidai mana wallahi komai dai ya magana gurin bokonmu da muka gurin wani mutum mai tsibirin ke ma ya ci a yi sai na ba shi amma komai ga miki bukata ta kin ga miji na wallahi sai ne na juya shi dan ba iya ce mu kofan na wallahi ukun baya iya ko ma na iya sai da na juya shi <laughs> matan ba ta gaya miki yadda za ta ba mu kuɗin mafi? ai ba ta da niyyar biya kuma kuma mai unguwa kai ma banda kai banda abinka ka ware mana shashin me yasa can baya ka sa in haya in ka duba fa a can baya ka sa ta amma hayaniyar ta hannun cikin gida ta rinka gwalanto tana wani magana kenan wallahi haka za a idan dai har ba ta ba da kuɗin nan ba daga nan zuwa ƙarshen satin nan to lai shi za ta yi ya dai kamata shi yi. wallahi wallahi matsa mun take wallahi matsa mun take ba na son hayaniyar matan nan kuma yau nake sa rai idan an ka takardun fili hmm. yau dabiri nake sha'awar zo mi dabirin dan dalo alƙur'ani wasu dan dalo a'a zan sha ta zai yi ya ya ya ya me ya faru lafiya ya kai ba ne sake ni ba me kika masa ya sake ki ba kika masa ki sake me kika masa saki kuma ke ke ke me me me kike maza ba magana ake miki bane kin yi shiru daga wuya kama da kawata ina waya shine me Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. sai yanzu wannan su ne malaman wannan malami wa ga boka ne wannan yanzu wannan ta shiga ta fito haka kika shiga kika fito mm, wallahi kin ci amana ta kuma wallahi Allah ya isa Allah sai ya saka min abin da kika yi kuma wallahi tun da haka ne na sake ki saki shi ne zai aure za ka saki ba waje ka ga gurin kallon kai amma ba ku da mutunci da girman ku da komai eh ku zo kuna kuna kuna tara matan mutane a nan gurin na Allah eh wara aikin nasa ya tafi kai Allah ka nutsu to wallahi sai na dau mataki kan. daga yin daga ruqiya ruqiya ruqiya ba ce wannan bai Allah ruqiya ai qur'ani ake karantawa kuma ba wai haka ake ba kawai ka sa matan mutane a cikin ɗaki ka je ka fito ka ni gurmi na fito nake nake kadawa ko ba gwara ma mai gurmin ba ai gwara ma ka fita kada gurmin ya fi sauki saboda haka Allah isa tsakanin da kai wallahi kuma wallahi sai na dau mataki sai na kai kuka na fada kuma sai an biya min bukata ta wallahi wallahi sai na dau mataki akan ka ga ta ke zai zai aure kira Allah rabu da Allah kira ne me zan miki wallahi kai mutumin banza ne mutumin wofi wallahi Allah ka duba ziyar ke ne ziya zai saki uku mu je kara baki da fa'i dafa'i dafawa za ka bani ba dafa'i ba wallahi ba za ka ban dafa'in nan ba inda shine ba na so idan ba dafa'i idan ba wallahi ban so dole ne ba na son dafa'i idan ba dafa'i ba kayana yi amma nan lahadin makoli ko gani alkada zai ko daura da yi da inda kuwa sosai a gurin bokai shi ne sai ya saki ni yanzu dan ki ke gurin bokai kike zuwa ina da lafiya ina da lafiya ina da lafiya ina na lafiya kin san me zai wa'annan malaman yau tsibbin ta kai na ya bike da da mutan gari suke ta kama matsala na ganin duk ƙarya ne to ai yanzu ba laifin malaman tsibbin ya kace ba ta kai kanta sai kuma ka sanya da za ka yi ka rabu da su garin nan za su bari tunda ya dai kamata tunda musiba ta fara shigowa a gidana a wannan dokin ina zuwa wallahi na cin musu wannan ba ni na je a ba ki ta ba ki zo mu zauna da su wanda nake ci a cikin gidan sai ki zo mu zauna Allah ba yana son mutina ya mele ni waye ba ki kuje mu tafi sai ki mu ki tafi ki kuma ya fi mu wani ba ke kafa auren naki ba ki sha sha kawai Alai bashi ya al'amura. Ya gida. Ya harkoki. Alhamdulillah wallahi ya gari. Daman ni ina ta neman ka saboda akwai wani abu a zuciyata da nake so na gaya maka. Eh. Gidan nan da malaman nan suke. Wanne wanne ba? Wannan gidan nan mai dan kallon gabas. Bokaye ka ce. bokaye wallahi bokaye wallahi Allah a wannan gidan wallahi bokaye ne to aini na ga mata suna ta zuwa gidan da maza ana safa da marwa sai ake ce min ai malamai ne suke yawan taimako na ba da magunguna da sauransu to wallahi wa'annan malaman ko neman matan mutane suke wallahi bokaye neman matan mutane wallahi Allah kai in gaya maka wani abu a yanzu hakan na wallahi na saki matata saki saki uku kuma inna lillahi saboda wace daga ciki eh gidan mai saboda ka sa abin da ya faru wallahi na dama haka a jikina nake jin haka dai nake ganin yanayin yari. Hmm. kamar ban gane ma me take nufi ba kuma jikina yana bani wani abu eh. kawai ran na shiga gida kawai eh. na same ta a sama tana waya ke cewa da ita nan wajen boka kike zuwa hmm. ko tsoron Allah ba ji waya a malamai ne na ce to wallahi ko ki kai ni wajen malamin in ga waye shi ko hmm. kuma wallahi sake ki yanzu shine muka so da ita har gidan eh muka shiga na kwankwasa ina kwankwasa kawai sai ga wata mata ta fito tana fitowa tana gyara daurin dan kwali kai kana ganin mata ba a cikin hayyacin ta kake to ai ban katse ka bane ale bashi eh har na je na samu matata na ce akwai eh, wannan gidan gidan malaman nan na samu labari an ce sa kamar yankan wuka na ga ana yin kunun aya a gidana na ga ba a zuwa ana si nake zama nake karantawa matata ya za a nema in samu dan tura ta da wajen malamin nan dan samu ya dan yi mata aiki yanda za a ringa samu ana siya kunan ayan nan inna lillahi ashe ba malamai bane bokaye ne wallahi Allah ya taimake ka da sun maka illa inna lillahi saboda wallahi ko nake gaya maka da muka zo muka same shi hmm. na ci masa mutunci a gabansa na saki matar tawa na ce shi ya aure ta kuma ne mata saki uku a gurin kuma wallahi ina nan na ɗau mataki sai na haɗa shi da hizba akwai shirye-shiryen da nake zan je in samu hizba har gidan zan kawo su su kama su gaskiya ne wallahi saboda wallahi a yanzu in dai baka kula da shiga da ficen ka ko da eh. kuma da suwa take mu'amala eh. zaka fada irin wannan cikin matsala gaskiya ne gaskiya ne. ba su da mutunci ko kaɗan wallahi aikin da suke kenan kawai wannan matan da kaga suna shiga ba komai bane kawai raina musu hankali suke suna kawo musu abubuwan da bai kamata ba kawai kuma ka tabbatar da cewa mace hmm. duk mutumin da matarsa take zuwa wajen boka ba ma mace ko namiji eh. kana zuwa wajen boka hmm. inda zaka taka kafa ka tafi masallacin juma'a ana rubuta maka lada eh. tun daga yanda kake in ka to kana tafiya ana rubuta maka zunufi ne gaskiya ne gaskiya ne wallahi mutum wuta zai tafi gaskiya ne har ka kawo gurin da kake saboda haka wallahi mutum wuta zashi gaskiya ne in dai mutum yana zuwa wajen boka ko mace ko namiji aini ni yanzu ban katse ka ba duk wannan labarin da ka bani ni ya zama wa'azi ya zama darasi a kaina gaskiya tun da jiya ka san halin mata jiya da daddare muka fara tattaunawa da ita ya za a yi tun da na gaba a siyan kunun ayan nan ta je wajen wa'annan mutanen ko dan aiki ne a yi to yanzu bara ne sauri ka san halin mata ta iya yiwa ma yanzu ta shirya ta azarbabi ta riga na zuwa to wanda in tashi yanzu yanzu in tafi gidan nan in je in taka birki dan banga ta zama ba wallahi ban ga dan banga ta zama ba a eh, gaskiya ne godiya nake a lebashi Allah ya saka da alheri wannan fara da da fa fa gajiya game da me shi shi yallin da fa gajiya shi shi nan ha to shiga jan kai ma duk kayan dadin ba kana taba shiga baki kake kana kana kana ragewa ai mu haka ki idan ban tona fili ba shege ne ni ma kan ya abun nan yayi shege yawa ya labai akwai mutun ke za ka za ka yi ku ka kawo mai rodi rodin ba yawa zuwa za ku fasata kayan marasa mutunci kai kar kamar ɗaya da bakin ka chak dan namiji ne ni ba mu ta bane za ka ɗaki kifar da ni ah. akwai bala mutunkiya da zan buƙata za ka kawo to za a samu mai dan rodo rodin fari a ciki yau to me za ta yi min aikin ne nawa naka mana naka aikin ne ga ma aka ina son aiki ko na gaya muku hakimi za mu nema ba na so wallahi tallahi iya shegen ku da gulmar ku da kitmarmar ku duk kuna iya shege a garin nan na kudin gula na shuru ina ganin mutuncin ku a ce sai iya magana da ƙari da ƙarya da iya zance in aran ma zo mutumin kirki da tijan arziki makarantar alkur'ani ya zo ya min gaskiya nace a na ah. babur na ana zancen nan na kore shi a shan kure yan yi kamar tsinanu kun ba sai kun bar gidan nan ba shege yake mala ni na baka dan gidan ko eh, to mala ni na baka dan gidan ko to ku tashi da ran gida ranka dade ba a ba a zama hakimi a haka kana ta hayaniya ba na so in ta ina ruwana ina ruwana mata kuke wannan ka koma garin ku bakin ka tsaya tak ka koma garin ku aballa ka koma garin ku aballa mu ne yan gari ka koma garin ku ina ne kai ma ba za ka zauna ba kai ma barin gurin nan za ka kai ma garin garin nan za ka ku tashi duk inda za ku tashi ka ba ku nan ko eh. ni na ba ku nan to ku tashi ku tashi daga nan yamma yamma yamma yamma ¿Y cómo no voy a cuando